This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na gidan rediyon murya Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad da da kuma niyya. Haka kuma ana iya kama tashar kai tsaye ta hanyar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da safiya, ko kuma da fatan kun lafiya. yau din Juma'a, Juma'atu babban rana 20 ga watan Fabrairu na shekarar 2015 miladiya wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan Jumada awal hijira 1436 Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC ta da Usman Kabara sabon ma'aikacinmu na nan sashen Hausa. Da ma sauran abokan aiki ke ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin na lasariya. Da farko ga kanun labaran sun bayyana cewa mataimakin prime minister a kasar ya samu rauni akalla mutane shida sun mutu a sakamakon harin bom da kungiyar 'yan ta'adda ta al suka kai a wani otal da ke garin mogadishu a kasar libya an kashe kimanin mutane 30 tare da raunata da yawa da aka yi a wasu jerin hare-haren bamabamai a mota har kashi uku a arewa masu gabashin kasar kamar yadda hukumomi suka tabbatar to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji tattaunawar da za mu yi kai tsaye da abokin aikin mu da ke abuja wato ibrahim alfahamed domin taron samar da zaɓe na gari kuma za ku ji cewa yadda za a samar da an samu zaman lafiya a jihar nasarawa fulani fulani sun gobe ya ba da wani tashin hankali da kasuwa tsakanin jari na najeriya ya yi hasara har naira biliyan ɗari takwas. wannan kuma ya biyo ne saboda tun daga farkon wannan shekarar har ya zuwa satin da ya gabata kasuwar hannayen jari mu ta faɗi fiye da dukkan wata kasuwar hannayen jari da suke a duniya. a kuma wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu sun ɗauki ɗauniyar ilmantar da mutane muhimmancin kare katin zaɓensu. su bana muna wayarwa talakawa mu da kai kar sayar da inshin su don sayar da kati sayar da inshi babu alama kuma za su samu nasara game da sayan katuttukan nan duk to da yake yau juma'a kuma akwai shirin bello habib galadanci na musulunci tushen rayuwa amma fa duk waɗannan sai kun ci cikakkun labaran duniya Jami'a a ƙasar Somaliya sun bayyana cewa mataimakin firaministan ƙasar ya samu rauni sannan akalla mutane shida sun mutu a sakamakon harin bam da ƙungiyar 'yan ta'adda ta Alshabab suka kai a wani otal da ke garin Mogadishu. Wakilin muryar Amurka a garin ya ce bam ɗin farko ya tashi ne a Central Hotel da ke kusa da babban ɗakin taro na ƙasa bayan baƙin da ke sauka a otal ɗin sun gama sallar Juma'a. Daga baya kuma bam na biyu ya sake fashewa ne tare da buɗe wuta da bindigogi. daga nesa ana iya hango bakin hayaki da ya turnike sama daga central hotel ɗin da ya yi suna a wajen jami'an gwamnati da 'yan majalisu da ma ministocin gwamnati mataimakin firaministan kasar muhammad umar arti na ɗaya daga cikin waɗanda suka jikkata a harin kana kuma hukumomi suka ce ana zaton karuwar mace-mace a sakamakon wannan harin shugaban ƙasar somaliya hassan sheikh mahmud ya yi tir da wannan hari ya yi haka ne ta shafinsa na twitter tare da bayyana harin a matsayin rashin imani ya kuma jajantawa waɗanda suka jikkata ƙungiyar al-shabab dai sun ɗauki alhakin kai wannan hari ƙungiyar dai ta sha kai hare-hare da dama ga gwamnati da fararen hula a matsayin abin da suka ce yana ɗaya daga cikin yunkurin tabbatar da shari'ar musulunci a ƙasar A ƙasar Libya an kashe kimanin mutane talatin tare da raunata da yawa a wasu jerin hare-haren bama-bamai a mota har kashi uku a arewa maso gabashin ƙasar kamar yadda hukumomi suka tabbatar. Hare-haren dai sun faru ne a garin Kuba a ranar Juma'ar nan. Garin da ke kusa da 'yan ta'adda inda kuma suke da ƙarfi amma yanzu wajen na ƙarƙashin ikon halartacciyar gwamnatin libya har yanzu akwai tababar rahotanni kan takamaimai kuma sau nawa aka kai hare-hare jami'ai sun ce bam ɗin na farko na mota ya fashe ne a kusa da wani gidan mai kusa da ofishin jami'an tsaro a garin na kubba wasu jami'an sun kara da cewa wani bom din ya tashi kuma an kai harin ne a kan kusa da gidan kakakin majalisar zartarwa na kasar libya har yanzu dai ba wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin kasar ta libya dai ta dare gida biyu ne tsakanin 'yan yunkurin yakin sunkuru da kuma rukunonin gwamnati guda biyu da suka dare wanda hakan ya bar kasar a farrake bayan rabuwarsu da shugaba Muhammadu gaddafi a shekara ta 2011 bayan an kashe shi kuna sauraron Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Amurka da Turkiyya sun rattaba hannu kan yarjejeniyar horar da mayakan tawayen ƙasar Siriya tare da basu kayan aiki a ƙoƙarinsu na yaƙar ƙungiyar nan ta 'yan ta'arda masu ƙoƙarin kafa daular Islama. Jakadan Amurka a Turkiyya John Bass, ne ya sa hannu a kan yarjejeniyar tare da ma'aikatar harkokin wajen Turkiyya ƙarƙashin jagorancin Sakatare Faridun Sinirlelogu, wanda ya kira hakan da matsayin mahimmanci kuma hanya ce da za ta dorar da kullalliyar hulɗa tsakanin ƙasashen guda biyu sojojin ƙasar amurka sun ce suna shirin aikewa da rundunonin soji fiye da 400 tare da sojoji na musamman don horar da sojojin sa kan na yakar 'yan ta'adda jami'an gwamnatin amurka sun bayyana cewa za a horar da ma'aikata ko kuma sojojin guda dubu biyar ne a cikin shekaru uku sai kasar saudiya kasar qatar da kuma turkiya sun sha alwashin ba da filayen horarwar turkiya dai na da iyaka da kasar siriya kimanin mil 750 inda suka ce suna fatan hakan zai farfado da abin da suka kira rabuwar kai da aka samu na waɗanda suke ƙoƙarin yaƙar bashar al-assad wanda tuge shi shine babban abin da ita turkiya ta sa a gaba gwamnatin obama na kallon 'yan ta'addar na islama a matsayin babbar barazana ga tsaron ƙasa. labaran duniya kenan kuka saurara. To sai dai mun yi kokarin samun Ibrahim Alfa Ahmed da ke Abuja domin gudanar da taron da ake yi amma mun same shi za ku ji yadda taron ke kayawa. Sakamakon tashe-tashen hankulan da aka yi fama da shi a jihar Nasarawa musamman ma tsakanin manoma da makiyaya yawan zaman lafiya ya dawo a wato jihar kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Zainab Babaji ta aiko da shi. Shugabannin al'umma a jihar Nasarawa sun buƙaci jama'a kan su koma gidajensu sakamakon zaman lafiya da aka samu a jihar. Yanayin zaman lafiyan ya samu ne bayan tarurruka da sarakunan gargajiya na kabilu daban-daban suka gudanar da shugabannin Fulani don fahimtar juna suka kuma ba junansu shawarwari kan matakan da za su bi don su zauna lafiya. Hakimin fadaman bauna ta gabas daga kabilar Igon, Alhaji Ahmadu Adamu ya ce yanzu haka hankula sun kwanta a yankuna daban-daban da ke ɓangarensa. kare zaman lafiya ya dawo yan wala ma sun fara koma gida mun yi taro a ko'ina fulani mun yi taro tare da fulani fulani sun tabbatar mana cewa komai ya kare ba su da wani tashin hankali da ikon don haka zaman lafiya ya dawo a yanzu na haka. To kana ganin kamar mutanen ku za su iya gudanar da zaɓe kenan tun da yanzu zaman lafiya ya dawo? Mutum zaɓen din masu neman takarar gwamna da sauran mukamai nan mun sha mutu kuka cewa su nema mana hanya yadda za mu koma kamu mu zai mu gudanar da zaɓe amma babu wanda ya bamu wani kyakkyawan amsa har yanzu jama'a ba za su iya koma gidaje duka ba wanda ba da abin da zai ciyo balle na bobe su ne wanda suka kaure suka koma amma ba wuce ba da ba duka koma ba kuma abubuwan da ke faruwa a Najeriya gaba daya shi ya sa mutane suna jin tsoron komawa gida. Alhaji Ahmadu Adamu kenan hakimin fadaman bauna. Shi ma sarkin kwandare mai martaba Alhaji Ahmadu Almakura ya ce, duk da yake abubuwa da dama na bakin ciki sun auku a baya, yanzu dai sun yi ƙoƙarin ganin jama'a sun fahimci juna su kuma zauna tare. Yau shekara guda kenan mun yi mitin ɗaya ɗaya ɗaya so ashirin da bakwai amma a halin yanzu mun daidaita mun sulhunta mun gyara kowa da kowa a ƙarƙashin taimako da gwamnan jihar nasarawa da gwamnatin shi suke yi domin mu namu, iyakacin abin da muke yi mu je mu zauna mu yi magana abin da hikima da Allah ya ba kowa haka zai faɗa haka za mu yi haka za mu gaya ma mutane kuma yanzu an shirya an daidaita duk masu faɗa na yanzu ba faɗa ba rikici ba kone-kone kowa yana komawa mazaunin shi. Mai martaba sarkin kwandare nan Alhaji Ahmadu Almakura Sakataren kungiyar Miyetti Allah Cattle Breeders reshen jihar Nasarawa Alhaji Muhammad Usaini ya ce suna gargaɗin jama'ar su kansu zauna lafiya don haka yanzu dai sai san barka. Eh, batun zaman lafiya a gaskiya yanzu Nasarawa State za mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah ba wani rigima tsakanin manoma da makiyaya a jihar Nasarawa yanzu. Eh, alhamdulillah mun zauna da kabilun gabaki ɗaya da manyan sarakuna a karkashin mai martaba sarkin lafiya duka sun kira al'umman fulani na jihar nasarawa gabaki daya da gwamnati nasarawa ɗin gabaki ɗaya a zauna lafiya sun yi kira al'umma da su mutanen kabilun igong da aragai da gwandari da kowane kabila da nungu da kowane kabila dai wanda wannan abun ya shafa yanzu kuma muna zaman lafiya insha Allah. ko ba ka dama abun da yake kawo rigiman nan ba wani abu ne noma ne hanyar shanu ne manoma sai su je su tare su toshe mu yi kira ga gwamnati da manyan sarakunan mu cewa a gaya ma al'umma masu, noman nan su yi ta buɗe labin shanu inda su bar shanu burtoli ya kamata shanu ana barin su su je su yi ta kiwon suna walwalansu A lokutan baya dai wasu yankunan ta jihar Nasarawa sun sha fama da tashin hankali da ya yi sanadin rasa ɗimbin rayuka da dukiyoyi yayin da dubbai ke gudun hijira. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. To an gaishe ki Zainab, ganin cewa zaɓe na dab da zuwa ya sa wannan gidan rediyon shirya gangami game da yadda za a samar da zaɓe mai inganci ba tare da kowane irin hayaniya ba. Kuma yanzu haka muna tare da abokin aikin mu kai tsaye wato Ibrahim Alfa Ahmed wanda ke Abuja inda ake gudanar da wannan taron. Shi Ibrahim ya wannan taron ke tafiya ne? ana wannan taro dai a nan garin kaduna ne kuma kamar yadda ka faɗi makasudin wannan taron shine tabbatar da cewa an sami zaɓe ba tare da tashin hankali ba kamar irin yadda aka gani a shekara ta dubu da goma sha ɗaya kuma ka san a irin wannan yanayi na tashin hankalin siyasa da makamantansu yawanci waɗanda suke aikata wannan abin matasa ne don haka ne aka gayyato shugabannin matasa na dukkan jam'iyyun da suke a nan jihar kaduna inda in ka tuna a shekarar 2011 ana aka fara samun irin wannan tashin hankali don haka yanzu a cikin wannan saurin muna tare da dukkan wato manyan shugabannin matasa na jiha na jam'iyyar pdp da na jam'iyyar apc waɗanda dukkansu suka yi bayanai kuma suka jaddada ƙudurinsu na tabbatar da cewa an yi wannan zaɓe an kammala shi ba tare da an samu tashin hankali ba kuma domin ƙarfafawa wa jama'a wiwa su tabbatar da cewa irin abin da suka jefa kuransu a ita aka faɗa lokacin sakamako akwai jami'ai na hukumar inec hukumar zaɓe waɗanda suka zo da na'urar nan ta tantance masu jefa ƙuri'a kuma yanzu abin da ke faruwa shine suna gwadawa ne domin su nuna jama'a cewa idan ka zo da kati idan ba naka ba ne ba zai aiki ba idan ka zo da kati daga wata rumfar zaɓe ne ba zai yi aiki ba idan ma ka ɗauki wani kati ne ko ka ɗauko kati daga wani wuri ko wani abu ba dai zai taɓa yin aiki ba sai dai katin wato mutum sai dai je da katinsa na kansa kuma shi kansa ya je idan ba haka ba ba zai taɓa yiwa ba abin da ke wakana kenan yanzu haka a cikin wannan zaure. No, don't worry. Eh, Tawa Ibrahim mun gode kwarai da gaske. Ko kana da wani karin haske game da ci gaba da wannan taron? Ya yau rana guda ne kawai ko kuwa? wannan haske da zan yi shi ne wato idan ita wannan na'ura ka san wani babban abin mamaki shi ne idan ka zo kana sa wato katin ka jiki yana kusan da ita wannan na'ura din to za ta nuna wa mutum cewa ko katin nan na wannan rumfaza ne ko ba rumfaza ne ba kuma wato babu yadda za a yi ibrahim mun gode saboda ba wadataccen lokaci za mu ɗan tsaye da kai nan sai kila a cire mu na anjima kuma idan mun samu zarafi kasuwar hannayen jarin mu ta faɗi da kishi takwas bisa ɗari kuma in ka ɗauka kishi takwas bisa ɗari zai kai wajen wato zai kai biliyan ma sama da ɗari takwas zai kai ɗari tara da wani abu shine abin da muka yi asara satin da ya gabata wannan kuma ya biyo ne saboda tun daga farkon wannan shekarar har ya zuwa satin da ya gabata kasuwar hannayen jari mu ta faɗi fiye da dukkan wata kasuwar hannayen jari da take a duniya don mun yi asarar sama da kishi ishirin bisa ɗari wanda inda za ka diba shi kasuwar hannayen jari ta yi asara kamar triliyan biyu a cikin daga farkon shekara zuwa wannan lokacin. A me ke sa haka? To abubuwa da dama suka kawo wannan. Na farko dai wa yadda muke eh, tafiyar da tattalin arzikinmu ba mu yin abin da ya dace lokacin da ya dace. Misali tun shekara bara ake gaya ma gwamnatin kasar nan cewa ya kamata ta karya darajar naira ta yadda ya dace da gwalgwadon arzikinta. Maimakon ai haka sai aka ɗanyi aka ɗan ɗasana shi kaɗan aka ce an maida dala daga naira ɗari da hamsin da shidda an maida ta naira ɗari da sittin da takwas. A gaskiya al'amari gwamnatin kawai da take sai da a central bank kaɗai ake samu wannan farashi amma in kai ta waje har ana sai da ta ɗari biyu. Wannan ya sa ƙasashen waje da suka sanya kuɗaɗen su hannun jari suna ƙoƙarin su sai da hannayen jarin su don su samu su sai dala da arha kafin abubuwa su lalace. kasim garba kurfi na masani harkokin wato kasuwar saka hannun jari yake muna bayanin sukurkucewa ko kuma faduwar da ko kuma hasarar da kasuwar saka hannun jarin najeriya yi na naira biliyan 800 a shirinmu na anjima za ku ji yadda wannan lamari ke shafar mai karamin karfi yayin da ya rage kasa da makonni biyar da gudanar babban zaɓe yanzu haka dai wasu ƙungiyoyi da kuma cibiyar sa kai ne suka dukufa wajen faɗakar da jama'a game da muhimmancin wannan zaɓe musamman ma gani yadda wasu batutuwa yanzu ke tasowa kamar yadda alƙaluma ke nunawa kawai yanzu akwai jama'a da dama musamman ma a yankunan karkara da basu je sun karbi katunan zaɓen su ba batun da masana haka zaɓe irin su Alhaji Muhammadu Danburam na cibiyar tabbatar da shugabanci na gari ci gaban yankunan karkara ta Rural Integration and Development Initiative ke ganin fa akwai abun dubawa. Zaka ba lokaci guda ne zaka ka ɗauke ka yi abu haka ka ce ya shiga har cikin talakoki gaba ɗaya da kyau sai dai in an samu faɗakarwa da fahimtarwa da aiki na musamman sannan za ka samu kaga hankalin su fahimta su san abin da ya kamata su yi aiki a kai saboda haka ne mu ma muke wani yunkuri na kokarin faɗakar da al'umma su sani. Wani batu game da wannan zaɓe ko shine batun makomar na kasasu batun da na kasasun ma ke ganin da sakel kamar yadda wasu suka shaida min a jalin gufa da jihar Taraba. Sunana Leviticus Jajije. Sun batun ka batun magana katurida. Sai na ce masu to ni lokacin da aka zo yin registration a nan a workshop nan na danne yasa na ya kai kwana uku na yawon nan yasa na bai doka ba wannan babban kwamfuta ma kenan sannan ka da kunce dan karamin to ina yan gwanmu eh, da suke kawai manomin da suke kawai da masu jan taru wanda ya sa ya riga ya kanta nan kan nasu ya zai kasance to muna kira ga ga shi shine su yi hakuri su yi mana logo wanda mu ma za mu sani sa wato alama wanda mu maka ka zo ka shafa ka ka sani mm. lalle ga abin da ake nufi APC ko a digo daya ko PDP digo biyu ko wani faci digo uku da haka da haka bambanta mu gabaki daya to mu mu zo mun shafa sai ka dan sa hannun ka yin din ka shafa in digo da yana nan ka zo to sai ka ajiye kai to kai kai ma ka zaba wanda kake so ke gaskiya ba mu so a abunda ya faru a wannan shekara ya sake faruwa a zabe na gaba muna son koma ta halin yaya a sanya da za a creating wa nakasassu yadda za su kada kuri ba tare da sun nemi wani ko wata ta zo ta tallafe su ba. sunana matudi ali shawara ta a nan shine abu ne wanda sanda sai idan ya amince da ya sarka kafin nan ya tantance ka to wanda yake da kantar yasa yaya za a nan kaga akwai matsala a nan daga wannan matattarar daga su ne sai ku na leka wani gonan albasa inda wani manomi ya shaida min cewa su ma sun shirya wa zaben sunana alhaji dan juma amma sai ka ce dan juma baba shawara wadda zan bayar hmm. na mu talakawa yanzu haƙuri ne kawai muka yi hmm. ko ba gaskiya ba kuma abinda magabatan ku suka haƙura suka yi sai ku talakawa sai ku ɗauki haƙuri don irin fadace-fadace da menene nan duka ba zai biya mana eh, ba zai biya burinmu ba yawa saboda hakan nan ba wani matsala cikin ikon Allah idan Allah ya kawo zaɓe hmm. sai mu yi shi muna da ƙwarin gurwa za mu fito mu yi zaɓe tsakani da Allah to ko ma me ke faruwa ne yanzu a yankunan karkara wannan da ita ce tambayar da ne zirin wazirin ka zaman Alhaji Hassan Tibanso a insha Allah mu muna fatan dai muna roƙon Allah kada daga ranar zaɓen nan muna shirye a koyaushe dai ko dare ko rana za mu za mu fita ko mu da kwarkwata mu mu zo mu yi zaɓen nan in Allah ya mun ka bi katunan ku yawanci a nan kam a nan area mu gabaki da an riga an karɓa katu mulki gaba daya insha Allah ya zuwa yanzu jam'iyyu da kuma yan takara na can na ƙara ɗaura ɗamara bana muna wayarwa talakawa mu da kai kar su da inshin su don sayar da kati sayar da inshi babu alama kuma za su samu nasara game da sayan katuttukan nan duk mun yi a takulin problem din duk kota ina ka sani yanzu mun tashi dare da rana muna wayarwa mutanen mu na ƙauyawa da cikin gari su daina sayar da katin zaɓe bai da tasiri wajen sa ido kuma fa me kuka yi a ah, mun sa ido mun shiga sako-sako lungu-lungu muna fahimtar da su su sa ido duk wanda ya ga irin wannan ya kai kara a hukuma mafi kusa. Yanzu ne lokaci ne kawai ke iya tabbatar mana da yadda za ta kaya a zaben banan yayin da kuma jami'an hukumar zabe ke can ke kara kimtsawa. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. to madalla ibrahim aziz kenan da rahoton yadda mutane za su kare katin su na zaɓe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc musulunci tushen rayuwa allahu ya Wani irin yunkuri ƙungiyoyin musulmi da Kirista suke ne domin gani an samu zaman lafiya da mutunta juna. batun da shirin musulunci tushen rayuwa na wannan mako zai taba kenan a wannan juma'a. Allah shi ka fi daɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin komai. Jama'a masu haramu assalamu alaikum mu, da wannan juma'a. Ƙungiyoyi na mabiya addinin Kirista da Musulmi suna ta yunƙuri domin gani an samu girmama juna da zaman lafiya musamman ma a wannan lokaci da Najeriya take fama da tashe-tashen hankula da kuma babban zaɓe da yake karatowa. To kowane irin yunƙuri ƙungiyoyi suke yi bari mu fara ji daga wajen abdulwahab muhammad wakilin murya amurka a bauchi da ke najeriya wata ƙungiyar samarin musulmi da na kirista mai da'awar ganin ta farfado da irin zamantakewar da ke wanzuwa a tsakanin mabiya addinan biyu ƙungiyar mai suna arewa citizen action for change acac a takaice barista sadiq ilela shine shugaban ƙungiyar na ƙasa. wannan kungiya ce wanda ta hada matasa na arewacin najeriya don ci gaban wannan yanki na arewa kuma daga cikin dalilin da muka yi nazari da shi yasa muka kafa wannan kungiyar ne, muna ganin matsaloli irin da yake damun mu na rashin zaman lafiya da rashin fahimta da kuma rashin ah, darajawa da mutunta addinin juna da kuma matsayin juna a kan rayuwa gaba daya a da dama mun sani cewar a yan uwanmu kristoci da mu musulmai muna mu'amala mu ba tsangwamin juna ba mu kyaman junanmu muna kallon junanmu duk da bambancin addini da yare muna ganin junanmu a yan uwa addinin nan guda biyu ba wani addini da ya koyar da tashi hankali christianity bai koyar da tashi hankali ba haka musulunci bai koyar da tashi hankali ba to amma mafi yawan mabiyan bayan krista din da islam din ba su fahimci cewar addinin nasu ma bai kula tashi hankali ba kaɗan ne daga cikin mu ina nufin magoya bayan nan da suka yi karatu suka fahimci amin da addinin ke koyarwa suka gane cewa lallai christianity bai kula tashi hankali ba haka islam ma bai kula tashi hankali ba shugaban kungiyar kirista shiyar arewa maso gabas reverend dr shayabu bell ya bayyana bayyanar kungiyar a yanzu da cewa abin yabawa ne ah, matasa a lokacin zabubuka mai kamar wannan kusan ce a cikin harkokin zabubuka daban-daban da muke da su ba wadda ta kai wannan zafinta akwai guguwa da iskar abubuwan da ke tafe amma babban abu shine waɗanda za su gaji wannan ƙasa gobe su ne matace a yau matasan nan da ke yau da yawa ana morarsu ana kan morarsu domin cutar da al'amuran da za su kawo ci gaban amin koma bayan wannan ƙasa al'amarin da ya shafi zaman lafiya da zamantakewar mu tare ko kai krista ne ko musulmi shine mu gargadi matasa su gujewa a kalaman batanci su gujewa abubuwan da ya shafi shaye-shaye domin su yi abin da sun ga dama ko kuma an sa su yi matasa mu guji kada a yaudarar da mu allah ya taimake mu ya kuma sa albarka a najeriya يا nasa jawabin kwamishinan hukumar shari'ar musulunci mustapha baba ilela ya ce kungiyar za ta taimaka wajen shawo matsalar matasa a ƙasa baki daya kuma za mu ba ku shawarwari na kwarai tsakani da allah wadda zai amfane mu ya amfane ku duka sawa'un da musulmanmu da sauran wa kirista da allah ya kaddare rayuwar mu tare a jihar bauchi da ƙasa baki ɗaya wannan kungiya naku arewa citizen uh, action for change na muku fatan alheri wannan hasashe naku na tattare da matsalolin matasa mu yana da cikin babban damuwar da muka sa a gaba matsalar matasa da 'yan mata matasa da 'yan mata kullum muna shirya tarurruka tattaɓen wayas da kan matasa da tsare su daga fadawa cikin mummunan yanayi matasa su ne ginshikin bayan kowace al'umma su ne kashin bayan ɗorewan kowace al'umma in matasa suka lalace to al'umma ta shiga uku Abdullahi muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya madalla a gaida abdulwahab muhammad jima ana sauraron shirin musulunci tushen rayuwa daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc masu magana suka ce laifin daɗi karewa domin ko a daidai wannan lokaci shirin musulunci tushen rayuwa yake karewa a wannan mako sai kuma wani mako insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu ni bello galadanci nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya da walwala salamu alaikum to madalla bello dubin gaisuwa da fatan alheri yanzu kuma ga usman din ya sake dawo mana amma wannan karan da labarai ne a takaice jami'an kasar somaliya sun bayyana cewa mataimakin firaministan kasar ya sami rauni sannan akalla mutane shida sun mutu a sakamakon harin bam da kungiyar 'yan ta'adda ta al suka kai a wani otal da ke garin magadishu Ƙasar Amurka da Turkiyya sun rattaba hannu a kan yarjejeniyar horar da mayakan tawayen ƙasar Siriya tare da ba su kayan aiki a ƙoƙarinsu na yaƙar ƙungiyar 'yan ta'addar nan masu fafutukar kafa daular Islama. Jakadan Amurka da Turkiyya John Bass ne ya sa hannu kan yarjejeniyar tare da ma'aikatar harkokin wajen Turkiyya ƙarƙashin jagorancin sakataren hukumar. A ƙasar Libya an kashe kimanin mutane talatin tare da raunata da yawa wanda ya faru a jerin hare-haren bama-bamai a mota har kashi uku a arewa maso gabashin kasar kamar yadda hukumomi suka tabbatar. da madalla an gaishe ka yanzu kuma duka duka nan mu kawo karshen shirye-shiryen namu na wannan lokacin amma kawai ku kashe rediyon ku domin ga Halima Jimaraunan da Jamila Kabiru Fage za su gabatar da shirin yau da gobe a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Usman Kabara sabo fil na ma'aikacin mu da ya taya ni gabatarwa da Julie Gresham sai injiniyanmu na wannan lokacin wato Vasco ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an ku.